radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum an sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci tafsirin alkur'ani na watan ramadan mata a cikin al'umma da kuma shirin duniyar mu a yau idan akwai lokaci kuma za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na farko da ko kun san tare da abdullahi salisu bin katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 30 ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da 8 ga watan ramadan na shekara ta 1444 hijira ga mariya masu saurari kuma san cewa shekaru 156 da suka gabata a rana irin ta yau kasar rasha ta sarwa amurka yankin alaska da ke iyaka da kasar kanada arewacin nahiyar amurka birnin alaska dai yana da ƙasar kasar kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma kasar rasha ta sayar da shi akan dalar amurka miliyan bakwai da dubu ɗari biyu a lokacin a halin yanzu dai yankin alaska yana daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohi masu ɗimbin arziki wanda suka hada da man fetur da kuma ma'adanai gami da kifi masu harare kun san cewa shekaru 167 da suka gabata a ranar irin ta yau 30 ga watan maris shekara ta 1856 aka fara gwamza yakin crimea tsakanin rundunar sojan rasha da kuma ɗaya bangaren da ya haɗa da rundunar sojan kasashen faransa ingila austria perus da kuma dolar usmaniya babban abin da ya jawo yakin da shine yunkurin waɗannan ƙasashe na karya ƙarfin rasha da kuma hana watsuwar zuwa yankunan gabashin turai musamman ma tsibirin balkan inda suka fara shirin yaƙi da rasha wanda ya ɗauke su tsawon shekaru biyu kafin su shelanta yaƙi akan dakarun rashan banda dukkanin bangarorin suka cimma burinsu an sanar da dakatar da yakin bayan can mutar jejeniya wadda aka fi sani da jejeniyar paris a tsakanin dukkanin bangarorin daga nan kuma aka buɗe dukkanin hanyoyi na ruwa waɗanda dukkanin kasashen za su yi amfani da su a cikin yanci wanda hakan ya sanya ƙasar romania ta samu yancin kanta da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci a ƙasar iran ta muhammad hussein tabatabai burjad da ya rasu an haife shi ne a garin burjad na iran din daga nan kuma ya fara karatun addini amma daga bisani ya tafi birnin najaf na iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na addini daga bisani kuma ya koma birnin mashad inda ya gaba da karantarwa da kuma rubuta littafai bayan wasu shekaru ya koma birnin kom inda zan babban malami a cibiyar hausa sannan kuma a lokaci guda ya gina cibiyoyi na addinin musulunci a cikin iran da kuma kasashen ketare ya kuma tarbantar da manyan malaman addinin musulunci daga cikin fitattun ɗalibansa akwai marigayi imam komai ne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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 da yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Idan ta yi suka ga manyan kasashen duniya saboda kin daukar matakan da suka dace akan sauyin yanayi kotun kolin najeriya a birnin tare abuja ta yi watsi da bukatar sheikh ibrahim yakubu alzazzaki na mayar masa da fasfo ɗinsa da ke hannun jami'an tsaro ana ci gaba da zanga-zanga mai tsanani a ƙasar kenya to yanzu sai ga zama domin a cika cikakkun labarin iran ta yi suka ga manyan kasashen duniya saboda kin ɗaukar matakan da suka dace dangane da sauyin yanayi jakadiyar iran a majalisar ɗinkin duniya zahra irshadi ta bayyana cewa manyan kasashen da suke tsagin arewacin duniya waɗanda kuma a tsawon tarihi su ne ke da alhakin sauyin yanayi suna ci gaba da ƙin aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu na rage fitar da gurɓatacciyar iska jakadi ta irin a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana hakan ne dai a wani jawabi da ta yi a gaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya da aka gabatar da taron shawarwari a kan matsar da ya kamata kotun duniya ta manyan laifuka ta ɗauka kan ƙasashen da suke ƙin yin aiki da nauyin da ya rataya a su dangane da sauyin yanayi har ila yau ta bayyana illolin da sauyin yanayin ya haddasa a cikin duniya wanda kuma ya shafi iran da suka hada da karancin saukar ruwan sama karuwar dumamar yanayin duniya da kuma kadawar guguwar rairayi wani sashi na jawabin nata ya taɓo yadda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke ƙoƙarin magance matsalar ta sauyin yanayi ta hanyoyin fitar da ƙudurori da kuma jeniyoyi da suka hada da yarjejeniyar paris hakanan kuma ɗorawa ƙasashe daban-daban nauyi bisa la'akari da ƙarfinsu. su zahra ishadi ta bayyana da kasar ta iran take baiwa batun kare muhalli muhimmanci tare da cewa jagoran junjuhar musulunci na iran ya amince da dukkanin tsare-tsaren majalisar ɗinkin duniya waɗanda aka fitar da su domin magance sauyin yanayi da kuma kare muhalli ƙasar china ta gargada amurka a kan yiwuwar ganawa da shugaban majalisar dokokinta yake shirin yi da shugabar yankin taiwan ma'aikatar tsaron china ta sanar a yau alhamis cewa a shirye take ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da sojojin ƙasar rasha tare da ƙarfafa hanyoyin tuntubar juna tsakaninsu kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar ta china tanki bi ya kara da cewa kasashen biyu za su yi aiki tare wajen samar da sabon tsari na duniya domin tabbatar da adalci a fagen siyasar ƙasa da ƙasa. ma'aikatar tsaron ƙasar ta china ta kuma ishara da atisayen sojan ruwa na haɗin gwiwa da rasha da kuma china da iran wanda ya kunshi jiragen ruwan yaƙi goma sha biyu da dakarun ruwa na musamman tare da cewa ƙasashen uku sun ƙara samun ƙarfi wannan sanarwar ta ƙasar china ta biyo bayan wani gargaɗin ne da ya fito daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar akan ganawar da ake shirin yi a tsakanin shugaban majalisar dokokin amurka da kuma shugabar yankin taiwan a ranar larabar da ta gabata ne dai shugabar yankin ta taiwan sai in wen ta isa birnin new york da hakan ya sa china mai da martani na cewa za ta ɗauki kwakwaran mataki mai tsanani ga amurka idan har aka yi ganawa a tsakanin ingwen da shugaban majalisar dokokin kasar ta amurka kevin mccarthy china tana daukar taiwan da a matsayin wata gunduma tata ba wai kasa mai cin gashin kanta ba kuma a take ta kwace iko da ita cikin lumana ko da karfin soja matukar yankin ya shirinta kanshi a matsayin kasa intata to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran kotun kolin najeriya a abuja ta yi watsi da bukatar sheikh ibrahim yakubu alzazzaki na mayar masa da fasfo ɗinsa da ke hannun jami'an tsaro jaridar sahara reporters ta buga labarin da yake cewa kotun koli ta tarayya da ke yankin mai tama a cikin birnin abuja ta yi watsi da bukatar da aka gabatar mata na ganin an saki fasfo ɗin sheikh ibrahim yakubu alzazzaki tare da mai ɗakinsa zinat da yake a hannun jami'an tsaro na cikin gida wato dss a shekara ta 2021 ne dai aka saki sheikh ibrahim yakubu azazzaki da mai ɗakinsa bayan ɗaukar shekaru biyar a tsare sai dai tun bayan sakinsa daga tsare shin da aka yi jami'an tsaro na ciki na ƙasar sun ƙi mayar masa da fasfot ɗinsa da na mai ɗakinsa da hakan zai ba su damar fita waje domin neman magani a gefe ɗaya rahoton da suke fitowa daga birnin abuja ɗin sun ce an yi taho gama a tsakanin magoya bayan shehun malamin da kuma jami'an tsaro inda aka jikata mutane da dama ana ci gaba da zanga-zanga mai tsanani ta ƙin jinin gwamnati a ƙasar kenya kwanaki uku a jere kenan da 'yan hamayar siyasar ƙasar ta kenya suke yin zanga-zanga nuna ƙin jinin gwamnati tare da yin taho mu gama da jami'an tsaro tun daga ranar litinin da ta gabata ne da aka girke jami'an tsaro masu yawa a cikin birnin nairobi domin hana zanga-zangar ta 'yan hamayyar siyasa a yau alhamis an ɗauki lokaci ana yin ba ta kashiya tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a unguwannin masare da kibere da ke birnin nairobi yan hamayya sun rika jifar 'yan sandan da duwatsu da kona tayoyi yayin da jami'an tsaro suka rika harba musu haƙi mai sa hawaye a can garin kisumu da yake a matsayin tungar jagoran 'yan hamayyar siyasa rela odinga masu zanga-zanga sun rika jifar 'yan sandan da duwatsu da kuma kona tayoyi a kan tituna shugaban 'yan hamayyar siyasa odinga ya kirayi magoya bayansa da su rika yin zanga-zanga a kowaɗanne ranakun litinin da alhamis domin nuna ƙin amincewa da zaben da aka yi a shekarar da ta gabata to ƙarshen labarin duniyar kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sarare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan haɗin yau barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. Shirin da a cikin sani muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi a fannin nasu sani ba irin na shanu ba. Musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da kashi na biyu na batun amfani da na'urar bibas na'urar da hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta inec ta amfani da ita wajen tantance yawan mutanen masu kada kuri'a a zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 25 ga watan fabrairun wannan shekara duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. za mu tashi ne kan tambayar me yasa hukumar zabe ta ƙasa cika ta na bayyana sakamakon zaben a yanar gizo domin ci gaba da tattauna wannan batun mun sake gayyato malam mustapha inuwa khalifa wani malamin kuma ƙwararren masanin ilimin kwamfuta a garin jos na arewacin najeriya wato a daidai yadda na dan karanta studiyin abin an samu matsaloli ne wajen abu biyu haka za a ce da farko shi mashin din nan in an zuba mai details wato bayanai na mutane da za su yi zaba a mazaba da za su yi zabi a wata mazaba al misali a ƙauye ƙauyen da babu network zai iya tantancewa amma idan aka zo aika sakon total abin da aka samu dole yana buƙatan network wato data kenan kamar network na intanet sannan koda da network din shi mashin nan ga duka alamu da na gan shi yana cikin 4G abun da ake kiransu su generation wanda kuma yawancin network na najeriya aka samu wani wani gun third generation ne wato hawa na uku wani gun ma hawa na biyu so ski mashin yana bukatan network da ya kai hawa na hudu domin gudun mashina kayan computer da ake su wajen network irin su video call video waye din nan to ko da an yi zaben alal misali a guri an tantance to an samu matsalan wajen aika result da babu network a wasu wuraren da aka sai a ce to bari mu ɗau result din mu tafi headquarters kaji matakin farko a wannan tafiya headquarters din aka dinga tattaba result din nan wanda na san korafin nan na karanta wani daga parties din sun ce an musu bot switching wato an ibi a wani party a zuba wani na farko sannan na biyu waɗanda aka wa training ya za operating machine din nan yawanci da aka zo aikin zaben aka canja su aka ɗauko wasu irin shafafu da mai ɗin wanda suke dangantaka da ma'aikatan INEC aka zuba su wanda ba su kwata-kwata ba su san maya mashin ɗin yake aiki ba wanda a wasu rumfunan zaben za a ga mutane ne ga magari suke taya su operating mashin ko da haka ba su sanya za su upload the result ba ba san komai ba har wannan windon ya samu da ya zama 'yan siyasa suka gane eh, akwai kofa aka fara taɓa-taɓe ya zama har sai da aka gama ma faɗin result ɗin shugaban kasa sannan INEC ta zo ta fara ta samu waɗanda za su iya tura abin aka fara tura to kaga dole ya zama da rashin yarda a ciki tunda shi shugaban aina ya yawo ta yawo a duniya yana cewa a life ana yi zai dinga dora abin result din a yanar gizo kowa na gani kamar yadda yanzu na ji a wasu jihohin ana ta korafi wasu fati suna ce an murɗe wasu kuma suna cewa suna cewa a a site din INEC suka gani to da haka kuskuren da aka samu wancan karan ba saka abin a intanet ba ne malamin safanetin dinnan sai ake yi an san kuma cewa za a yi zaben nan kuma an ba su isassun kuɗi wato kasamin kuɗi wanda zai musu wannan aiki me ba sai network isasshen an ajiye ba yadda ana sawa za a gani a cikin shafin su na intanet ko da sun sai network din isasshe ai wato bayan da nake so gane dole sai inda za a je zaben sai in ya zama ko ina akwai network wato kamar a ce ko ina akwai mas na intanet suna sun kabarin ko ina ko gulo ko iyatel za ka samu akwai ƙauyukan a arewacin najeriya da wani sassa na kudancin da za ka samu wannan ba sa yiwa kamar arewa maso gabas ai akwai guran da yan ta'adda masu rurrusa wannan abubuwan sai haka ko a tsari dai kan abu dai a baki an karyanta ya tsari amma gaskiya inec ta samu ta samu na kasu wajen iya coverage wato aikinta da wayannan kamfanonin communication ya zama ta yi aiki tare da su wajen su providing mata da wasu services ne tunda yanzu za ga wasu akwai ma yan service da ake a kaman volume ne haka yakan dauke shi kaman kumbo din ne yana yawo da shi ya covering to kaga su duk ba su yi wannan ba kawai an dai ta an daddaɗan za a yi za a yi amma na tabbata yanzu sun gane kurakuran su da watakila an su gyara za a iya gyara. Malam masafa su hukumomin Najeriya sun ce an kai hare-hare a wannan shafi na intanet na hukumar zabe har wajen miliyan sha uku. Kana ganin wannan shine ya sawa a cikin shafin su na intanet. To ai ban ni ban san me suke nufi da an kai hari ba. Ni ma na ji yadda aka faɗa so miliyan goma sha nawa an kai hari to amma ban san me suke nufi ba. An kai hari ne a ƙara sunayen mutane ko an kai hari ne a cire sunayen mutane. mutane tunda da ya wannan abu dai tantance mutane kawai yake ba zaɓe ake akan shi ba an tantance mutane ne kuma an gama ɗauho sakamakon da aka samu a ɗauke shi a hoto a tura to ban san harin da aka kai a na cire mutane ne ko ƙara mutane ba to abin nan ya kasa kama hankalin mutane wadda sai dai nan gaba wata za su fito su faɗi harin mai aka kai a an hana an so a hana su aiki da mashin ɗin ne ko cire mutane aka so sunayen wasu aka so cirewa ko ƙara wanda ko an ƙara ne dole sai da wannan kati kuma sai da mutanen a filin rumfar zaben kafin ya yi amfani. To, Malam Mustapha sun ce kuma san dakile wannan hari da ake yi. to wanda ya sun ne wato harin bai musu illa ba kenan to wanda haka ne mai saba su eh. nuna wannan bayani ba daga baya wato shi sun dakile sun bari ya shiga almuhim dai kawai an sa sun riga sun sun yi babban kuskure a zaben da ya gabata wanda duk parties din sun haƙura sun mika wuya cewa INEC an yi zaɓe da ta saka result din nan direct wanda wannan da basu yin ba shi ya kawo cece ku ce kaga yan takarar biyu a tiku na ce shi ya ci shi wancan na lebo yana ce shi ya ci tinubu kuma inec ta ce shi ya ci kaga mutum uku kowa na ce shi ya ci amma da da wancan result din na tafiya duk da ba za a samu wannan korafin ba kuma wannan da same kuskuren da suka yi shi ya ja wannan zaben gwamnonin a wasu jihohi ya zama zaɓe ne mai bala'in zafi da haɗari hatta kai an kamar wata jiha na ji an ce soja sun harba wani ma a garin wannan saboda kowa ya zo yana kokarin ba zai abin da ya gabata ba da tun da babu yadda tsayin tsakanin 'yan siyasan da kuma inec more especially 'yan siyasa wadda suke bangaren adawa to malamin safa yanzu idan ka je kotu yan hamayya ba za su yi nasara akan wannan da ji zabe yanzu ba eh, in wato kasan abun abu biyu ne shi dokar zaɓe ta ce lallai a amfani da bibas sannan shi wancan inec din su suka kara abin gishiri suka ce za su sa shi online to wannan kotu ce kawai za ta san me za ta yi inda a ce shi sa wannan a shi ma a ci sa shi ya zama ana ganin result in life yana cikin abin da shugaban kasa ya sa hannu dole a yi dama wannan kasan zaɓe sunan shi rusashe to amma su INEC su suka ƙara wannan suka parties alkawari ba su yi ba to yanzu wannan kotu ce za mu sa ido mu ga me za ta yi takila ta iya ce eh a sake kuma ta ce a kuskuren bai yi yadda za a rushe ba kadai a sake ko a dan biya a tara ko wani abu haka dai to malamin safa a kai na alaraman kwamfuta ya za a gyara wannan abin ne ta koyi da ya kamata a daina haya haya bayan an yi zabe eh kamar da na faɗa bayan ana neman matakin farko shi shugaban INEC tunda wannan wa'adin shi ya ma zo ƙarshe ina ga ya zama a nemi masani tun tunda yanzu zaɓe dai ya koma kwamfuta ga dukkan alamu to a samu profesa na tsangaya a nemo wanda an san a kwamfuta ya eh, mutum ne da ya yi nisa sosai ya san me yake ya zama shi zai tsara abin shi da kanshi ba ya tara kungiyoyi ya sa su wanda wasu kungiyoyi ma ka ga yanzu yanzu ake tace ce suna da alaka da wasu parties din na jiya na ji wasu fatin a da suna ce an ba wasu yan fati mai ci ma kwantaragi na yin wasu abubuwa ya zama shi ya san komai zai iya tsara taswiran ko ya tsara ruhin da za a sa wa wannan shi wannan abin shi vivas ne zama an sunanka ya fito fati za ta fito ka dangwala shugaban kasa ka dangwala gwamna ka dangwala shikenan kaga wannan ma zai rage gwamnati kashe kuɗi zai rage lokaci da ake an gama a zo ana wani kidaya da hannu ana wani ne ya zama life ana yi yana shiga can Eh, shi kuma wancan sashi da suka buɗe na ganin result kana buɗe kana ganin jiha kaza maza kaza wani ne ya ci da kaza wannan ya fi komai sauki inda za su yadda amma ka san abu ne da magudi sai an yaƙe shi sosai a irin wannan ƙasa ta mu lallai ne su bari a yi ba amma an za wannan a samu masani ya zama shi ne shugaban INEC amma yanzu an wuce wani lokacin malamin political science wani malamin history wani a an wuce wannan a nemo professor a gefen kwamfuta ya zama ya haidin gurin nan Allah da za a iya samun maganin abu kuma mai gaskiya to malam mustapha yanzu kana ganin kaman duk da wannan shawara da ka bayar aka yi gyaran gyaran ziga da kuma ya zaben yadda ya kamata insha Allah in ya zama akwai kasan babban matsalan babu wata doka ta doka mai tsauri akan masu laifuffukan zaɓe laifin zaɓe za ga yana bambanta da sauran laifuffuka akwai dan majalisar da ya harba mutum uku ne ko nawa aka ce ya sa wasu wuta ya ba da umarni aka sa wasu wuta kaga yana zuwa beli aka ba da shi wanda in talaka a titi ne nan da ba yanzu ba magana beli ake ba yan uwansa ma da suna cikin masifa ba ga gashi an je kotu ta ba da to wani irin wata irin doka ce a Najeriya kamar doka biyu muke da ita ta wani class A da class B to inda akwai dokoki masu tsauri ya zama kasance duk wanda ya kaza laifin kaza ne kuma a yi wancan tsarin mustapha da karshe in ka na kamar ya za a kare a kotu karshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na karshe har sai mai rumfanan ba kara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu malam mustapha ino khalifa wani malamin kuma ƙwararren masanin ilimin kwamfuta a garin jos na arewacin najeriya da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wurin jikon kare ya zub da tsamiyar kura.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 abin da za su yi suna yi ne don kasarsu da al'ummar kasarsu domin su kau da duk wani bargurbi da zai zo ya kawo musu cikas a harkar ci su kenan menene abin da ya kamata kowa ya yi tunani da hankali ya kamata a sa a ga menene bakin zaren a shayo kan shi don nijar da mali uwa ɗaya uba ɗaya haka muka kasance kuma alkhairi zai kara haɗa mu insha Allah na barku lafiya ku tashi lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan iran ne muku magana alkas alkasun baba a har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka sun sokacin da nake son yi bisa gana da ministan harkokin wajen saudiya da za a yi cikin wannan wata mai albarka da shi da ministan harkokin wajen iran sai mu musu fata alheri kuma wannan karuwan musulmi ce murnan musulmi ce gaba daya muna jinjina musu ubangiji allah ya kara haɗa kan musulmi ya jawo hankalinsu bisa ga yahudawa na turu da turawan yamma da dama su ne ke zuga su kenan mun gode ma Allah kwarai da muka samu kanmu cikin wannan lokaci wanda mayan kasashe na musulmi suna alaka kuma suna fahimtar juna to sai mu yi godiya kwarai muna musu fata alheri sai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na tahiran muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da ina so ku bani dama in tsokaci da ja hankali da yan kasuwa mu na nan jihar da magarmu da ma duk inda ake sauraron wannan gidan radio dangance da wannan wata na ramadan ya kamata a ce yan kasuwa su rage guri akan kayayyakin masarufi da suke karawa kuɗi da zarar an ce ma watan ramadan ya kama da wata ne na rahama kuma wata ne na rahama kenan ya kamata duk wanda ya san zai iya akan abin da yake yi na alheri na da zai kawo sauki a cikin harkar rayuwar talakawa da musulmi kenan ya kamata a dan rage farashi domin talaka ya yi daɗin azumi cikin kwanciyar hankali ba tare da wani tada hankali ba kenan ya kamata 'yan kasuwa wanda nauyin abun ya rataya a wuyansu da masu hannu da su kama su dan sassauta da fatan kiram ya kai kunnuwan da suka dace na gode ku tashi lami magana isu ne maɗa da maganar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sashen Hausa mu Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Rabon Mai Aski, shugaba na kungiyar masu san radio jihar da magaram Jamhuriyar Nijar. Eh muna godiya dai da ci gaba da ake bamu domin tafa albarkacin bakin mu a abubuwan da suke dan toye mana zuwa a kushi. To a wannan karan zan yi magana ne ta dangantar da rayuwar mu ta musulmi da muke cikin wata mai girma mai daraja na tunatarwa ba wai dan lahi kowa sani ba na ɓangaren harkar taimakake ne junanmu a cikin wannan watan mai girma mai daraja ne ya kamata mu kula da haka nankin mu kula da junanmu a matsayin mu na musulmi a wannan watan na cewa dukkanin abin da muka aiwatar na alkhairi abu ne wanda zai kara lumkuwa a bisa kan fiye da yadda aka saba lumka lada a da kuma a cikin shi wannan watan dai idan ba mu mance ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da mu cewa eh mu yi kokarin yin bude baki koda da mutum ɗaya ne tak a rayuwar mu kuma kai haka ke alhamdulillah akwai babban lada assalamu alaikum radiyo radio musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku wani dama a cikin wannan shiri domin na tofa albarkacin baki na hakikanin gaskiya wannan dama ce a cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan yana kira ga dukkan daukacin musulmai na sassa daban-daban na birni da karkara da mu roƙi allah subhanahu wa ta'ala da warware mana matsalolin da muke tare da su na tsadar rayuwa da rashin kuɗaɗe da rashin shugabanni na gari masu kishi kishin kasa allah ya kawo mana su da abubuwa da matsalolin tsaro da dai abubuwa daban-daban matsalolin da suke damun mu wannan dama ce da ya kamata mu yi amfani da ita wajen roƙon allah maɗaukacin sarki ya warware mana dukkan matsalolin da suke damun mu allah ya kawo mana sauƙin dukkan lamarin da ke damun mu a ƙasashen mu allah sa kuma kira mu ya kai ga kunnuwan da suka kamata Assalamu alaikum BOH Hausa na Rabi'u mai shari garin Unguwar Tudu ina kira ga shugabannin Afirka akan damar da ta samu kan hudda tsakanin Turai da Afirka da Amurka zuwa Asiya ya kamata su tsaya tsayin daka domin su san meye ne ciwon kasashen su me kasashen su suke bukata ba a zo a hada hudda ba yadda su turai za su kwashi ganima a bati su kwashi kashi ɗari su ba ku kashi goma bai kamata ku tsaya da hakan ba ya kamata ku gane cewa yanzu fa kan magiya waye ku yi amfani da damar wajen cin moriyar hudda da suna na rabi'u mai shayi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu to gaba da iran wannan al'amari na faransa da da amurka sai dai mace kawai a dabar al'amari a bar mu allah abin su kawai idan ka ga sun zo ga kasa suna cewa za su taimaka ma wannan kasa to ka tabbatar wannan kwasa arzikin kasa ne kawai suke ba wannan a ce kasashe ne yamma a ce suna son kasashenmu na afirka kasashen da suka yi rena ma gashi irin wanda suke gallaza musu ana ji ana gani yan kasa ba su san ba su san hawa ba su san sabka ba ba abin da aka yi da su yanzu in ka a wani kasan mu jamhuriyar Nijar talakan Nijar zai nuna ciyashin kasar Nijar akwai akwai zinariya akwai azurfa ina san da su ga gas ga mai ga komi amma masu cire ba suna ina kuma Allah ya sa duka mutane su gane ainihin kiran da muke don saboda talakawa ne don saboda kuma ya yancin shi kuma hitsar yancin shi insha Allah muna fatan alkhairi kuna tare da Ibrahim Alhaji Umar wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani shiri na mu koyi harshen farasanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 88 inda za ku ji cewa ɗaya daga cikin abokan Muhammad wato Hamid ya kasance tare da Muhammad ɗin inda suka tattauna dangane da al'adu na Iraniyawa a lokacin da wani zai tafi haji ko kuma bayan ya dawo. To da rana Ubangiji a cikin wannan shiri za a ji wata tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da Hamid din dangane da irin waɗannan al'adu na Iraniyawa. To amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. در اینجا کجا اینا تلفن ویر ترهو من تلفن کردم نی نبگا ویر ترهو تو رفتی کی کاتفی فرودگاه فیلن صفکاد تشن جراغین سما پدر مهیپی مادر مهیپیا آنها می روند سو سنات پیا آنها میخواستند بروند سو سنا سن ستفی سفر تفیا مکه مکه حج ایکن حجی حاجی من یه چی خوب دکو چرا میسا چند روز قبل کپین وسو امکانکی آنها آمدند سو سنزو خانه گده آنها خداحافظی کردند. سو سنگی کنه؟ ما رفتیم. مو منتفی آنها این کار را می کنند. سو سنایم ونن ایکی دوستان ابوکی فامیل دنگی خانواده ایالی معمولا بسا ga قبل از کپین مراسم العادو خاص نمسمم یکی ɗaya خداحافظی bankwana. ashor. take ko faɗin kalmomi. Irfani Na zikiri. salavot. Salatin annabi. badrage Ƙarfafa gwiwa. بعد از باین سه روز کوانکی اوکو آش پته آش میپزند سنا دفا پته پته آنها میدهند سو سنا بایروا دیگران وسو دیگری ونی ندبن به سلامت چکن قوشن لافیه او بر می گردد شی زیداو او برگردد شی یداو احتمالاً بیسا سمانی شما دارید کو کنادا To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen farisanci tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. دیشب کجا بودی؟ تلفن کردم در خانه نبودی. دیشب به فرودگاه رفتم. پدر و مادر سعید میخواستند به مکه بروند. خب چرا تو به فرودگاه رفتی؟ آنها چند روز قبل به خانه ما آمدند و خداحافظی کردند و دیشب ما با آنها به فرودگاه رفتیم همه برای خداحافظی با حاجی به فرودگاه می روند؟ معمولا دوستان و فامیل برای خداحافظی به خانه حاجی یا فرودگاه می روند. پس ایرانی ها قبل از سفر حج مراسم خاصی دارند بله یکی از این مراسم خداحافظی هست برای خداحافظی مراسم خاصی دارند بله آنها با اشعار عرفانی و سلوات حاجی را بدرقه می کنند سه روز بعد از سفر حاجی نیز خانوادهش آش میپزند و به دیگران میدهند تا او به سلامت برگردد جالب است پس احتمالا بعد از سفر حج هم مراسم جالبی دارید بله تو مدلا یز کما سی اگر زما دومین اسواری دوانان تتوناوا واتو گدانا سکانن محمد دکما ابوکنسا حمید tare da tarjama a cikin harshen Hausa. دیشب کجا بودی؟ تلفن کردم در خانه نبودی. ادرنجیه اینا که کسن چی؟ نبوگا وی ترهو اما با بکه دیشب به فرودگاه رفتم. پدر و مادر سعید میخواستند به مکه بروند. ادارن جا نتفی پیلن سبکا ده تشن جرا گنسما محیپین سعید ده محی پیرسا سنا سن تفیا زوا مکه خب چرا تو به فرودگاه رفتی؟ دکه او میسا که که تفی پیلن سبکا ده جرا گنسما؟ آنها چند روز قبل به خانه ما آمدند و خداحافظی کردند و دیشب ما با آنها به فرودگاه رفتیم. سو و سو این کwanaki da suka gabata sun zo gidanmu سنگی بان ادران همه برای خداحافظی با حاجی به فرودگاه می روند؟ دو کووا دو na tafiya filin sabka da tashin jiragen sama domin yin bankwana ga mahajjaci? معمولا دوستان و فامیل برای خداحافظی به خانه حاجی یا فرودگاه می روند. mafi yawan lokuta abokai da dangi suna zuwa gidan mahajjaci ko filin sabka da tashin jiragen sama to madalla to jama'a masu ganin cewa lokacin da muke da shirya kawo jiki dole a nan zamu dakata sai a shiri na gaba za a ji mu ke da cigaban wannan tattaunawa cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji yansu ya abdullahi salu ka tsanake mu fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba. madana yanzu kuma sai shirin tafsirin watan ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH Tehran muke cewa ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1444 Hijiriya, wato shekara ta 2023 miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين to yau ma dai cikin yarda Allah subhanahu wata'ala a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma musamman waɗannan gajerun ayoyi ko kuma gajerun surori na alkur'ani to cikin yarda Allah subhanahu wata'ala mun kare tafsirin suratul qadr a jiya kenan yau kuma za mu shiga cikin suratul bayyana suratul bayyana sura ce wacce take a tsakanin malamai an kasance ana bayanai daban-daban tsakanin malaman tafsiri dangane da wannan sura mafi mashuhuri cewa lallai wannan sura an saukar da ita ne a madina kuma abubuwan da ke tattare a cikinta kamar suna tabbatar da cewa lallai saukakka ce a madinatul munawwara domin ita sura ɗin tana yin maganganu a gurare da dama dangane da ahalul kitabi da kuma ainihin irin waɗansu al'amura da ya faru tsakanin ahalul kitabi da musulmai wanda kuma waɗannan abubuwa da dama sun faru ne a madinatul munawwara shi yasa malamai suka tabbatar ko kuma suka fi karkata akan cewa suratul bayyana madaniya ce ƙari akan wannan kuma za mu ga cewa ita wannan ainihin sura suratul bayyana ta kuma yi maganganu tana magana akan sallah tana magana akan zakka wanda kuma duk da cewa lallai ita zakka an shar'anta ta ne a makka amma ba ta kasance ta zama ana aiwatar da zakka aiwatarwa a fili a yanda take a cikin addinin musulunci ba sai da bayan an yi hijira zuwa madina to kaga wannan duk yana daga cikin abubuwan da malamai suka duba suka tabbatar da cewa suratul bayyana madaniya ce wannan sura tara maganganu dangane da saƙo da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam da kuma dalilai ko kuma hujjoji waɗanda suke bayyanannu dangane da wannan sako da Allah ya turo rasulullah Muhammad ɗan Abdullah sallallahu alaihi wa sallam da ya isar wa al'umma wannan saƙo wanda kuma lallai dama saƙo ne da su ahalil kitabi suka kasance suna tsinkayensa suna jiran zuwan wannan saƙo ɗin domin ahalil kitabi yaya aka yi aka samu ahalil kitabi ma a madina da yawa sun tafi madina ne domin sun san cewa saƙo na ƙarshe annabin ƙarshe saƙo zai zo da shi ne a wannan guri da ake ce masa yathriba. to yasiriban nan shine madina saboda haka da yawa suka koma can suka tare akwai kiristoci a can akwai yahudawa wanda duk gaba su su ne ahlul kitabi din to waɗannan suna daga cikin wasu abubuwa da wannan ainihin risala din take nuna mana domin su sun kasance suna jiran wannan risala wannan sako na ƙarshe su ahlul kitabi din to amma lokacin da saƙon ya zo musu a wannan gari na madina ko kuma ya bayyana gare su sai suka bijire akwai waɗanda suka kasance sun bijire suka kasance suna karkata zuwa ga wasu maslaha nasu na kan kansu domin su tunaninsu shine a cikinsu za a tada manzo sai allah shi kuma wanda shi ne yake zaben wanda ya ga dama sai ya zaɓi daga cikin larabawa larabawa ma na maka sai ya zaɓi wani ya kuma turo shi zuwa ga al'umma baki ɗaya sura ɗin har yau tana tabbatar da hakikatan akwai al'amura na imani tana tabbatar da al'amura na tauhidi tana tabbatar da al'amura na sallah tana tabbatar da al'amura na azumi a dukkan addinai daban-daban da kuma dukkan wasu da'awa da annabawa suka zo suka aiwatar to duk gaba ɗaya wannan ainihin sura tana bayani dangane da waɗannan a matsayinsu na wani asali wanda yake tabbatacce cikin al'amura saboda haka daga ƙarshe za mu ga cewa wannan sura tana yin bayanai dangane da waɗansu al'amura waɗanda suka shafi su ahalar kitab ɗin da kuma mushrikai wato matsayin da suka ɗauka na yin fito na fito da addinin musulunci mushrikai da wasu daga cikin ahalin kitabi sun yi wani abu na fito na fito da ainihin addinin musulunci to wannan sura din suratul bayyana tana yin bayani dangane da wannan waɗansu su sun yi imani sun yi aiki na gari saboda haka sai suka zama mafi alkhairin ababen halitta waɗansu sun kafirce sun yi shirka sai suka zama mafi sharrin ainihin ababen halitta wannan sura ana kuma kiranta da sunaye daban-daban ana kiranta suratul bayyina waɗansu suna kiranta da suratul lamyakun waɗansu ma suna kiranta da suratul qayyima za ka ji kowanne da sunayen da ake bata idan kuma muka zo dangane da falalan ita wannan sura za mu ga cewa an rawaito da wata riwaya daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa law aliman nasu ma fi lam ahla wal mala wa da a ce mutane sun san abin da yake cikin lamyakun lallai da sun rabu da dukkan iyalansu sun rabu da dukkan wani abu wai shi dukiya sun yi mai wata allamuha sun ba da lokacinsu wajen koyan wannan sura suratul lam yakun masha Allah wato kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara dangane da muhimmancin karanta wannan sura da koyon koyonta kenan haka kuma faƙala rajulun min khuza'a aka samu wani mutum daga cikin ƙabilan khuza'a yana cewa mafi ha min al'ajir ya rasulullah yake cewa a cikin wannan sura menene a cikinta na lada faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la yaqra'uha munafiqun abada wato wannan sura sura ce wadda ba za ka taba samun munafiki ya karanta ta ba har abada munafiki baya karanta suratul bayyana. Allahu akbar kaga wata mu'jiza daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala abdun fi kalbihi shakkun fillahi azza wa jalla ya ce haka ma bawa wanda a cikin zuciyarsa akwai shakka dangane da Allah ta'ala ba zai taɓa karanta suratul bayyana ba to lallai wannan mi'iyari ne kenan ya kamata mutum ya duba munafiki baya karanta suratul bayyana sannan bawa wanda a cikin zuciyarsa akwai shakku dangane da Allah ta'ala shi ma baya karanta suratul bayyana saboda haka kenan manzo ya ci gaba a cikin wannan hadisi yake cewa wa ma min abdin ya qara'uha bi laylin illa ba'atha Allahu mala'ikatan yahfazunahu fi dinihi wa dunyahu Allahu akbar ba a taɓa samun bawa ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura suratul bayyina a dare face Allah subhanahu ta'ala ya tayar da wani mala'ika yana kare wannan bawa din a cikin al'amuran addininsa da a cikin al'amuran duniyarsa wa yad'una lahu bil maghfirati war rahma sannan mala'ikun nan suna yi masa neman masa gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suna kuma neman masa rahama wajen Allah subhanahu wata'ala fa in qara'aha naharan idan ya karanta ta da rana a wuni uqtiya alaiha min thawabi mislama ada alaihi nahar wa azlama alaihi layl idan ya karanta ta da rana to sai a bashi lada kwatankwacin abin da duk wannan rana ta haska a wannan wuni gaba daya ladan da za a ba mutum kenan. wa azlama alaihi lai, sannan kuma duk abin da duhu na dare ya zo ya game shi Ladin da za a ba wa mutum kenan to wannan ba karamin falala ba ce wannan falalan wannan hadisin ya zo a cikin tafsirin majmu'ul bayan mujalladi na goma shafi na 521 to ya ikhwanuna wannan kenan dangane da falalan suratul bayyana A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan la kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh